sana'o'i ado faɗin Sunana Ibrahim Aminu Ibrahim. Sunana Amina Hassan na Abba. Sunana Bilkisu Isa Khalid. Jama'ar Hausawa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Albishirinku ga wata 'yan sanarwa zan muku, amma kafin nan, me saurare ko ka san irin fifikon da harshen mu na Hausa samu a cikin jerin 'yan uwansa harsunan duniya? Shin ko kun san zarrar da harshen Hausa a cikin duniyar mu ta baƙaƙen fata? wato Afirka? Al'ummata, shin kun san wani harshe ne wanda ya zama kuturwar uwa zama da ke dan dole? harshen hausa a fagen takali da na harsunan duniya ba dan bayan fage ba ne domin kuwa a ƙididdigen da masana harsunan duniya suka sun bayyana cewa akwai harsuna da yawan sai kai kimanin dubu bakwai a duniya wanda ake amfani da su amma harshen mu na hausa a cikin su sai da yake cire ni ya kaci gurbi ta dole ya zama shine harshe na sha wanda yake da yawan masu magana da harshen wanda yawan sai kai kimanin sama da mutum miliyan 200. A yankin mu na Afirka shin ko kun san cewa harshen Hausa shine jagaba domin yafi kowane harshe samartaka da yawan masu amfani da shi. Masana sun tabbatar da cewa A harsunan Najeriya akwai adadin harsuna guda ɗari biyar waɗanda aka yi tankaɗa aka yi rairaya sai aka ware harsuna guda goma sha uku wanda ake amfani da shi a harshen ƙasa. A wannan harsunan guda goma sha uku akwai wanda ya fita ya zama zakaran gwajin dafi harshen Hausa abin tunƙahonmu. Albishirinku Hausawa, kunnenku nawa? ku ƙara ɗaya ku sha labari. Ranar 26 ga watan Ogusta, ranar ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na ranar Hausa ta duniya. Wannan taro da zamu zai wakana ne a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdulkadir Labarin Koguna, Saddaunan Agadas kuma Sarkin Hausawan Afirka. Da fatan Allah ya nuna mana taron lafiya a yi lafiya a ƙare lafiya. sai kun yi ta ceto mu kan nasara su lalata mu